Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Wannan sautin da kuka ji wani bawan Allah ne mai suna Demola, kwance shame-shame cikin jini, bayan an buga mishi wani ƙaton dutse a kan shi sakamakon rikicin da ya barke a wurin zaɓe. Bangar siyasa ta jima tana janyo hasarar dukiya, a waɗansu lokutan ma idan aka yi rashin sa'a a rasa rai ma baki ɗaya. Ko me ke janyo rikici a lokacin zaɓe? Kasantuwar bangar siyasa ta zamo ruwan dare a Najeriya. Mun tattauna da waɗansu da hatsaniyar siyasa ta taɓa ritsawa da su. Eh akwai wani lokaci a lokacin zaben senator da reps. Hmm. Ana cikin zaɓe to da yake ɓangaren jam'iyyoyin biyu ba sa samun jituwa. Hmm. Musamman kasan da yake a irin guraren da muke mutum yana yi yana fitowa ne ya yi zaɓe saboda yana son mutum saboda wani dalili. Mm. So a cikin lokacin da muke tsaka da zaɓe sai aka samu wasu mutane suka zo a kan mashin mutum biyu. Ɗaya yana zuwa ya sunkuci akwati aka bi shi suka tsere da mashin ɗinsu aka janyo aka dai samu da aka bi su da aka je aka danna mai mashin mashin ya zube amma already akwatin kasan da yake wannan ne an yaga shi a lokacin sai aka mai da kuri'un nan invalid so akwai a lokacin akwai ana so a yi irgan zaɓe amma a lokacin saboda wannan hatsaniyar da ta faru gaba ɗaya zaben yankin sai zama na ba bai zama ingantacce ba. Hmm. Kana ganin bai hana waɗansu sake fitowa zaɓe ba? A hakan baya hana wasu sake fitowa zaɓe sai dai kuma yana sa tsoro. don idan kamar yanzu an samu mutum ɗari sun fito a farko a wanda bayan an yi irin wannan abin za a sake zaɓe bai fi ka samu mutum hamsin ba saboda yanayin eh, irin tashin hankalin da zai iya afkuwa saboda a lokacin sai gashi nan mutane da barandami da adda da gariyo kowa ya fito yana so ya kare haƙƙin ƙuri'a shi. Hmm. Wadda kuma su waɗanda suka yi wannan aikin turo su ake yi ko kuma a kawai raɗin kansu ne suke yi sai su zo su irin wannan aika-aika. ai dama a harkar zaɓe duk inda za a ga ɓarawon ƙuri'a to akwai wanda ya sa shi saboda hasali shi ɓarawon zaɓe kayan zaɓe ko ƙuri'a shi bai ma san me makasudin da zai ba saboda shi yawanci ɗan neman abinci ne bai fi a bashi dubu ɗaya dubu biyar ba dubu hamsin amma asalin mai amfana yana gefe. To amma misali banda maganar sata ƙuri'a babu wani dalili da kawai ake zuwa a tada hatsaniya a wurin zaɓe? Akwai mana dalilika da yawa kamar dalilin a ce yanzu ba ma a so a yi zaben kwata-kwata. Mm. Saboda idan aka yi an yi lissafi, kasan shi zaɓe lissafi ne. An lissafa an ga in aka yi zaɓe a guri kaza ba za mu ci ba kuma wane yana da rinjaye so kawai sai ga daga nan an janyo rigima. A'a, shi ɗan takarar akwai wani abokin hamayya shi da shi ya ɗau alwashin wane ba zai kawo akwatin gidana ba ko kuma a'a ba ma magana ya ci bane ko ya faɗi akwatin kofar gidan shi ne ko kuma wannan akwatin idan bai ci shi ba ya zama abun gori to saboda abu na siyasa sai a ce to yanzu wannan ba zai ci nan gurin ba duk ma masifar da za a saboda in an zo in ya ce ma ya ci zaɓe ko sun ce sun samu nasara sai a ce dai ba ku ci kofar gidanku ba ko kuma na hana ka cin kaza to irin haka yana janyowa ok wannan a ah, agwala ne eh. ah, na ji a ah, shekara 2011 ne local government election a gani hmm. to muna zaune a ana ta an ma kai sakamakon zaɓe da gaskiya irin zaben was transparent a dai lokacin da kowa duk wanda yake gwali ya san wanda ya ci wannan zaben ka gani mm. to ya ma ya riga ya da shi gaskiya yanzu ma wanda ya ci a lokacin mm. so da haka a lokacin eh, ita jam'iyyar da cikin mulki a lokacin ta tabbatar da cewa ta fara zabe a wannan lokacin mm. shi inda ba suka zo da makamai suka kori mutane suka fafasa akwatu bayan abin ya lafa kuma daga baya kuma sai ce birki a wajen gaba daya da aka kone sakatariyar gwale a lokacin. Da eh. kakar zaɓe ta sake zagayowa wannan abin eh. da ya faru bai hana mutane ba. Bai yi ba gaskiya mutane sun fito sun ci gaba ba ma manta da wannan abu an ci gaba da yin zaɓe gaskiya. Amma me yasa kake ganin hakan ke faruwa banda dalilin eh. cewa wani ya faɗi ko kuma kawai in dai mutum ya ga zai faɗi shi ke shikenan ya da hasuma. eh gaskiya idan mutum ya ga ba zai ci zaɓe ba to musamman ma daga a irin siyasar mu ta Najeriya yawanci mutum yana yin kokarin duk wani abu da zai yi zan cewa an lalata zaben nan ko an yi masa wani abu da hukumar da ba za ta karɓe shi ba to gaskiya wannan dalilin kuma ka san son zuciya ne za a ce ka da zaɓe amma ba za ka hakura ba wanda ya ci a bashi to haka yawanci gaskiya shi yake sawa ake samun rikicin zaɓe inda ka saga ana rikicin zaɓe yawanci daman wani ne yake ganin kamar baya samun abin da yake bukata so bari ya kawo wani abu wanda zai rusa zaben ya lalata zaben ko ya hana a yi kuma ya yi wa illar da za ta sa kuma zaɓe ta ɗauki wani mataki akan zaɓen gaba da. muryoyin waɗansu 'yan najeriya kenan da suka bayyana mana yadda bangar siyasa ta ritsa da su. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com trust da kuma tashiracom trust Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. To kafin mu ci gaba, bari mu saurari sharhin manyan labaran da jaridar Aminiya ta yau Juma'a ke kunshe da su. Barka ka dai Malam Makera. To barka ki dai Malam Balkisu. To me jaridar Aminiya ta wannan Juma'ar take tafa mana da su? To a wannan mako muna ɗauke da tattaunawa ne da tsohon gwamnan jihar Borno, hmm. sanata Kashim Shatima Uh, inda aka tattauna shi kan abubuwan da suka shafi siyasa yana faɗin dalilin da arewa ba za ta kunyata tinubu ba ya faɗi hujjojinsa hmm. sannan kuma ya ce zai wahala a samu tikitin musulmi da musulmi ya karɓu sannan kuma akwai wata doguwar tattaunawa da aka yi kan rayuwar fitaccen ma'aikacin gwamnati dan kasuwa kuma ƙwararren akanta a arewa wato alhaji aliku muhammad ɗan yi misau hmm. shi ma ya magana akan A cewa ya kamata 'yan Najeriya su yi godiya da Allah ya kawo Buhari a wannan lokaci. Sun an ta za ga hujjarsa. Hmm. Kuma ya ba da shawarar cewa duka duba tarihin duk wanda ya fito da neman shugabanci. Hmm. Da haka a wajensa a yi watsi da maganar karɓa-karɓa a duba cancanta da sauransu. Kuma ya faɗi abin da ya kawo rugujewar kamfanoni a Arewa. akwai kuma labarin dcp wato mataimakin kwamishinan 'yan sanda abba kyari yadda hmm. mai yaƙi da miyagu ya yi faduwar tasa sai kuma yadda kanewu ta ɗauki zafi kan biyan 'yan fim hakkinsu nan da kuma yadda fetur ya zama ruwan zamzam a wannan mako mai wucewa. <laughs> ruwan zamzam kam eh. wannan ruwan zamzam ma ya fi shi. To kasashen waje kuma wato labari ne gashi nan kuma kamar abin al'ajabi shugaban Koriya ta Arewa ne. Hmm. Aka ce duk inda zai je a duniya na yawo da shaddarsa. Shadda. Shadda. tana irin tamu tana dai aka yi masa musamman dan kada ma ya je ya yi baya a wajen a ce za a yi masa wata illa <laughs> sannan akwai abin nan ficewar sojan faransa daga mali hmm. akwai yunkurin canza dokoki na dokokin shari'a a kasar niger sai kuma kashe masu zanga-zanga biyu a sudan wanda ya kawo adadin waɗanda aka kashe zuwa tamanin. Hmm. sannan da yunkurin da majalisar ɗinkin duniya da tarayyar turai ke yi na ganin an sulhunta rikicin rasha da ukraine hmm. ta diplomasiya sai labaran al'ajabi to labaran shine wani bawan allah ne ya makale a tayar jirgin sama tun daga afirka ta gudu sai da aka shi hola kuma an same shi da ransa bai mutu ba sannan kuma akwai angon da ya aure 'yan mata takwas a kusan lokaci guda kuma suna zaune cikin annashuwa. Suna zaune gida ɗaya. Yes, suna zaune gida ɗaya kuma ah. tare suke komai. Sannan kuma akwai wanda ya kafa tarihin mutumin da ya fi kowa zana nau'o'in halitta a jikinsa kwari da sauransu har wajen ɗari takwas. wato shi ya zana kwari kala-kala har ɗari takwas da sittin da hudu a jikinsa. Na'am, kaji. Sai labaran wasanni. To a ɓangaren wasanni wannan mako mun zarci yadda ake guda da gasar Firimiya ta Najeriya ne. Hmm. Sannan kuma tsohon ɗan wasan Kano Filis ɗin nan Gambo Muhammad ya kuwa kungiyar amma a matsayin koci. To madalla masu karanta jaridar Aminiya kun ji waɗannan labarai sai ku garzaya ku saya ta wannan juma'a. Mun gode malam. To mun gode. To an gaida Bilkisu Ahmad da Salihu Makera, editan jaridar Aminiya. Da fatan masu saurare za ku garzaya domin zuwa ku samu ta ku jaridar ta Aminiya ta yau Juma'a. Masu iya magana kan ce idan baka san gari ba saurari daka. Bilkisu Ahmed ta tuntubi Malam Muhammad Bashir Salisu, wani masanin kimiyyar siyasa kuma mai sharhi akan harkokin da suka shafi siyasa a Najeriya. kan irin illolin da bangar siyasa kan yi wa ci gaban siyasar Najeriya. To, kin san kusan a siyasance za mu iya cewa akwai bambanci tsakanin bangar siyasa idan an duba asalinta da kuma rikici lokacin zaɓe. Kusan musamman a wannan zamanin yawanci mukan kira wannan jagaliyar siyasa. Mm. Ba don kuma ba saboda su waɗannan mutane ne ake amfani da su ba don komai ba sai don su tada hatsaniya lokacin zaɓe. Yawanci wanda suke amfani da irin wannan mutane mutane ne wanda 'yan siyasa ne amma yawanci ko dai ba su da tabbaci akan samun nasara wajen zaɓe ko kuma saboda suna da wata mummunan manufa da suke so su cimma da ta shafi zaben. Mm. Yawanci za ki ga ba wai dole sai dan takara ba ne yake amfani da 'yan jagaliyar siyasa. Wani ma shi dan takara za a amfani da shi amma bai ma san za a yi masa ba saboda ya ba mutane dama kamar yadda kika sani idan lokacin zaɓe ya zo kowane ɗan siyasa ya kan raba wa mutane irin abubuwan da za su yi masa. Mm. To wani yana ganin idan ya amfani da 'yan jagale siyasa shine zai samu damar cinwa maburinsa ma'ana zai cika alkawari da ya ɗauka tun da watakila aiki ne aka bashi aka biya shi. Wasu kuma 'yan siyasar ne da kansu ƙashin kansu suke amfani da irin waɗannan mutane za su yi hayar mutane ne za su tara su wasu har da kayan shaye-shaye ake ba su mm. sannan a ba su makamai a ba su kuɗin da za su yi amfani da shi wajen su ƙara ah, kasancewa cikin maye saboda yawanci za ki ga idan sun tada hatsaniya suna saran mutane har suna kashe mutane suna jiwa mutane rauni yawanci ba mu a cikin hayyacin su suke yi ba so wayannan su ne yan jagale siyasa kuma yawanci kamar da muka faɗa yan siyasa ne suke amfani da su na'am to wannan irin tasiri irin wannan rikice-rikice kan haifar ga yan Najeriya da kuma masu zaben eh to a kusan tasiri na farko dai shine idan wayan aka yi amfani da irin wayannan yawanci za ki ga zabe ba wanda yake da al'umma bane yake samun nasara hmm. domin idan an yi amfani amfani da su ana korar mutanen da suka zo su yi zaɓe ko a kwace ƙuri'a su ko kuma ma ki ga wani zubin an tattara mutanen an sa makami an sa su cewa su zaɓi waɗanda ba su suka yi zaɓe ba kenan an tilasta mutane su yi zaɓen wanda ba su suke zaɓe ba to a ƙarshe babban tasirin da yake haifarwa wanda kuma mummunan tasiri ne mm. shine ki ga wanda mutane al'umma ba shi suke so ba shine yake cin nasara yake cin zaɓe saboda an yi amfani da waɗannan 'yan jagaliyar siyasa. Na'am. To akwai wata mafita ne da za a iya kawar da wannan mummunan tasiri da rikice-rikicen siyasa kan haifar? E, eh Eto, a matsayina na wanda kullum ina da buri kyakkyawa akan ƙasata da jihata, mm. ba zan ce ba za a samu nasara ba. amma abu ne mai matukar wahala ba don komai ba saboda wayanda suke amfani da wannan yan jagale siyasa yan siyasa ne shugabanni ne su kuma ya kamata a ce sun samar da hanyar da ya kamata a maganin wannan abu domin babban abin da yake ne siyasa na farko ai talauci ne talauci ne da rashin aikin yi idan yau aka samu matasa aka ba su ilimi aka ba su aikin yi aka karfafa su da sana'a aka koya musu sana'o'i to zai wuya shiga an samu shaye-shaye hmm. idan kuma ba a shaye-shaye to mutane ba su dinga aikata abu da rashin sani ba hmm. to amma abin da zai baki mamaki shine su wayannan yan siyasa su ne suke siyan wayannan kayan maye suke raba wayannan yan jagaliya matasa su ne dai suke siyan wayannan kayan makamai cike ba su hmm. saboda haka za a iya samun nasara idan Allah ya sa aka samu shugabanni masu kishi waɗanda suke so su kawo sauyi na ci gaba a ƙarsa da jiha baki ɗaya Malam Muhammad Bashir Salisu kenan wani mai sharhi akan harkokin da suka shafi siyasa a tattaunawar shi da Bilkisu Ahmed. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed, ni Muhammad Awul Suleiman ke cewa ku huta lafiya.